Bismillahi Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Mutallab Asad, kashi na talatin da bakwai. Zai kara marar ta momi ta ce, Kamal, ƙyaleta, ta, wata da duniya, rigar kowa ce, wanda bai sa ta ba majiransa take yi. Momi yarinyar nan ba ta da tarbiya ko kaɗan wallahi. In ban da ƙaddara irin ta rayuwa ina mutallab ina yarinyar nan. Babu abin da ta iya momi sai fitsara ga ƙasanta, ga rashin iya magana, ai eh, wallahi yayi kokari ko ni da idanuwa na suka bude ba zan aure irin ta ba wallahi ita mace ita ce rabin jin daɗin duniya idan ka rasa ta kuwa ai akwai masifa wallahi bakin ciki shi zai kashe ku gidansa ne na barsa na dawo gidan ubana naga wanda ya isa ya hana na zama idan ya isa mummi dai da wani abu ya tokare mata a wuya kasa cewa komai dai sai ɗakin da ta shiga ta fashe da kuka mai tsanani don har ga Allah ba ta fatan ƙara zama da minal wallahi dan yarinyar ba ta da hali ko na miskala zaratin ina dalili kamar dai turo ɗakin nata ya ce, mumi kuka kike yi? Dole ne kuka Kamal. Ai al'amarin Minal ya fara bani tsoro wallahi. Me yarinyar nan ta rasa? Hmm? Dan Allah manta da ita. Shirya mu je shiga sabon shago na. Kyale ta da halinta. Ai yanzu dadi daidai yake da ita. Tam Kamal, bar ne sallah sai mu je ga nan fitowa. Ta faɗa tana jin sanyi a cikin ranta. Uga wannan ɗan uwan naka muna wahalar da shi fa. wannan karin boka ya tabbatar mana sai ya kwanta aiki yayi kyau sosai dariya sosai mutum ya shiga yana faɗin ba na son ya kwanta so ne ya mutu gaba ɗaya ba na ƙauna ganin matalab, ba na ƙauna sauraron sunansa so ke buka da kusa da duk wata ɗaukakarsa ina fatan wannan karan kwanciyarsa ta zama ta jana'izarsa amin ya uga dukan suka saka dariya kowannen sai na saka abin da yake sanya fara a cikin zuciyarsa tunda suka shirya ta suka baya baka wuce ta amshi jikinta sosai abin kada mace mai ƙugu ga kuma cika halitta na ƙirji, ta yi kyau sosai duba da yanayin da ake ciki ba hazo ya saka ta ɗaukar face mask ta saka kamar yadda ta gada da duk inda za ta je sai da shi Aisha zama me ke haka fitowa ta tana faɗin da ta afuwa na tsaya na yi walhani ta faɗa tana fitowa ai sai gani ne kin gyara gurin kin tafa gandan ne eh da na gama komai har ruwan shayi na saka a cikin fridge kallon ta da ta ta ce wannan kan naki wai nawa ne ne mu dai kin ga charas da mu ba mu da wannan garin jikin halana dangin mahaifinki ne murmushi dai tana rufe idanuwanta da fuska ko da suka fito sai da suka gaisa da sauran mutanen gidan kafin su buɗe gida su fita tafiya ce da ba za ta zaman tana biyar ba ta kawo sauran tambatsetsen gida da dillayin ko unguwar idan bai zo na ɗaya ba to tabbas na biyu zai zo masu gadin ne suka buɗe musu gate din suka shiga duba da data ta gane kan gidan ya saka ta nufi babban bangaren da ta ji an buɗe tun daga ƙasa take sallama har suka ɗane gadon suka shige Aisha duba min gidan nan kamar na aljanu girman sa bai yawa ba dare Aisha ta saka ganin abin da dare take yi ita kam da ba taɓa zuwa irin gidan da na 'yan gayu ba kanta ne ma yake ƙoƙarin yi mata ciwo haka suka haye sama nan ne suka juyo mutane alamun maza ne sai kuma su afara. ita tana faluwa tsaye idanuwanta sun yi jajar da alama kuka ta sha da ta kalli idanuwanta ta ce ke diyan nan kalli da kyau kuka kika yi na ce kuka kika yi lafiyarsa kuwa nasu ta ɗan zazzaɓi ne a fara da kuka ke ƙoƙarin cin ƙarfin da ta ce dada tun jiya fa yana kwance bai san wanda yake kansa ba ta faɗa tana ƙara fashewa da kuka cikin hanzari ta nufi ɗakin nasa tana faɗin na shiga uku sa gida shi ne kuka basu a gida kai mamud ba ku da hankali dan da ce ta ce san da zuwa dada wallahi likitoci sun fi biyar sun zo sun gansa Mamudu kuma ya ce babban likita ma yanzu ya fita dada Kowannan sai ya ce lafiyarsa kalau amma ko ruwa ya sha kin ga sai ya dawo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mu tallaf. ubangiji ya dubi ka dan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma suka ce baki ɗaya? bari na je tante idan ya fara kimin waya akwai sakonnin mutane da ke hannuna yanzu amsa masa tai tare da godiya ki daina kuka kin ji ki daina kuka addu'a zaki masa zai ce sauki insha Allah kin ji galin Aisha dai ce. shi kadai ne da Allah zai bashi lafiya kin ji jinta da na kiran Aisha ya saka ta shiga ɗakin har kasa ta kai saddatin ta sajida cike da fara'a ta amsa mata kin ga ko abin kari ba mai ba da da na ji na hada tanta zan haɗa miki ina kicin din a'a ku yi zaman ku bar na ji na hada mana to wai masa abinci mai dan romo ko sai ya samu ya sha ba su karasa magana ba suka ga yana kokarin amai sosai cikin tashin hankali da ta nufe shi sosai sosai shiga kakarin aman amma babu abin da yake fita duba da babu komai a cikinsa a farko da gudu ta shigo tana kuka tana kiran sunansa ga haya jalil nan zuwa tunda ce ta ce yanzu afra sai da kika daga masa hankali ko shiru ta bata yi magana ba tare da ta roƙo shi ta ce na shiga uku wannan zafin jiki fa ya yi yawa wallahi ki ku shirya mu je asibiti afra aikin iya mota ko Ms. Jamuje, ki kamo min shi Aisha. Jikinta ne ya kama rawa ta kasa ma gaba bulantana baya. Ba za ta iya ba yi dada. Bari dai na kama miki. A farko sauka ta kira mai gadi, ya zo suka taimaka suka saka shi a mota. Da abin da suke yi bai san da kansa yake ba. A guji Afra ta ja motar ta tana mata kwatance. Hababban asibitin da ake ji da shi a birnin. Gani da likitoci suka bashi taimakon gaggawa ya ƙara sani ya zuciyarsu. Ɗaki na musamman aka kai shi daga ƙarshe mata ga abin yana cin tara. Aka shiga gwaje-gwaje. sai a sanin da ta ce ina aisha din tan tafa ita ma sai a hankali ta ce aishin muka batta Oh ni asu ciwon dare ɗaya sajida wallahi dada Allah ya ba su lafiya ya sauka masa amin sun dan jima a gurin suka hau suka zo da matansu nan suka shiga yi masa addu'a kafin su juya kin san mi dada Mahmud ya faɗa kada ka yi min korafi malam ka bani da tashin hankalin da nake ciki ka ji ka tomin da yarinya ta na bata a wancan makekin gidan Aikam na ganta a kicin da alama ko girki da ke yi kin ji ko sajida ai wallahi ar albarka ce aisha tun da zo gidan nan tsinke ba zan gaya miki ina daukewa ba wa allah kullum cikin ɗawainiya da ni allah ya bata abokin zama na gari amin suka ce kin ga dada. result su ma sun ce lafiya kalau shiru da ta yi ta ce allah mai bakin sa ya ba sa lafiya a farko na jin haka ta fita doguwar tafiya ta yi a cikin motar tashi kafin ta gane gurin almajiran da ta gani ɗazu cikin girmamawa ta tambayi malamin almajiran inda aka nuna mata wani tsoho kuɗin da ke jakarta ta ɗauko wanda akalla za su yi dubu ɗari biyu ta ajiye a gabansa sannan ta gaida shi yar budurwa menene ke tafe da ke malam dan Allah ayi mana addu'a yaya na ne bashi da lafiya to shine asibiti suka ce babu abin da yake sa, amma kuma ko magana baya iya yi Allah mai girma ba zai wuce sihiri bane ba kada ki dami insha Allah zai samu sauki amma ki dauki kuɗin ki na gode dan Allah dan annabi ka karba malam saboda Allah ni bayar ayi wa ɗalibai sadaka ne ya kira wani yaro ya ce ka je ka tsinko min yanzu nan ganyen magarya guda bakwai masu kyau amsa masa yi shi ma ya tafi sannan ya kira wani yaro ya ce ya miƙo masa allana zan rubuta miki ayoyin karya sihiri sai ki je ki daka su ki zuba su a cikin bokiti ki sa rubutun nan a ciki ki ƙara ruwa ya dinga sha yana wanka kin ji sannan a dinga saka masa karatun alkur'ani yana saurara sannan a dinga karanta masa lahal alazim har zuwa ƙarshe insha Allah za ku ga ikon Allah na gode malam Allah ya saka da alkhairi daga asibitin kuma ta wuce gida nan ta tarar da Aisha tana zaune a falo da alama tsoro take ji cikin girmamawa Afra ta ce anta Aisha mun bai ke kaɗai ko 'yar uwa ya jikin nasa da fatan ya ji sauki wallahi har yanzu bai farfaɗo ba yana kwance Allah ya ba shi lafiya na yi jalof na abinci da kaza farfesu sai ti da na haɗa san da kokari jira ni bari na karasa sai mu tafi sai da ta ci bangaren ta dauko masa wayoyinsa ta tarar da ko'ina a gyara a cikin ɗakin hatta ban ɗaki wanda ko ba a gaya mata ba ta san aikin Aisha ne sannan ta haɗa masa rubutun ta juya a jarkoki suka tafi mummy da ke wa dadi sanda zuwa ta ce kaga mu sai yanzu muka dawo yanzu na samu dora abincin masha Allah shaguna sun yi kyau Allah ya ƙara rubin asiri Minan da ke sakowa cike da murna tana faɗin dadi na sanda zuwa ban zai mata kafin ya na ya ce me kika zo yi kuka ta saka masa ta ce ni fa na hakura da auren nan dadi na kishi ya fa zai yi mu bata an karba ta ji ya wanke mata fuska da mari uban me kika zo yi min na ce ki zo ki yi min menene ki ba za ki taɓa hankali ba kin samu ya aure ki shine wulakancin yau daban na gobe daban kuka da suka tana mamakin yadda dadin nata ya iya marinta wallahi ba zan zauna da kishiya ba na ce muku idan ma ke kika je kika saka shi munafuka sai dai munafincin ki ya kare a kanki muguwa ai so kawai da ta ji a jikin da ya saka ta saka kara tana ihu nan dadi ya shiga zane ta abinda ba su taɓa gani ba daga ma'aikatan gidan hammomi su tashi yayi yau dadi yana dukan yagwal idan iska ke so ki zama min na ce rashin tarbiyyar take gaba yayi ki samu miji kamar mu tallafi na wulakancin nan uban menene ke takama da shi na ce ki gaya mun uban menene don uban ki ban min gida na baki daga nan zuwa awa daya ki ban min gida mun fice ta shiga bashi hakuri mansura kina gani da mijin da zai iya da minal ne ba fasan da yake yi ba tsantsan ke iyaye saka ya aure ta amma ki duba ki ga wulakancin da take masa akan ya ce zai ƙara aure banda ta ja girman ta inda wacce za ta shigo din za ta girmama ta idan ta zo ka yi hakuri don Allah dadi Minal ko kuka ta shiga yi, ta je ta ɗauko jakarta suna kallon ta bar gidan, bata ce komai ba, sai kuka da take yi. Mai gadi ko an gota da hitin daga nesa yi sauran wangale mata gyan. da Minal, ta baka take ta ba. Mansura a wannan zamanin idan ɗiyarka ta samu miji murna kake yi. Mansura ba kamar Minal, da na samu ya aure ta ai sai lallaɓawa, amma kina gani tana so ta kawo min damuwa. Yana ta ware waka a cikin motar tana ambata sai ya ni wallahi sai ya ni. Na faɗa na kuma faɗa ya siya wa kansa rashin mutunci kenan. kwanci take akan gado bacin da ya dan fara fusgar ta ya saka ta ga wani dattijan tsoho yana faɗin ki ce ba da sadaka Allah zai ba shi lafiya asiri ne a jikinsa idan ya dage da amfani da ganyen magaryan nan zai warware ki gaya masa ya daina zuwa inda yake zuwa aski a nan aka haɗa baki aka saci gashin kansa ki gaya masa kullum ya dinga sadaka daga farin da Allah ya masa ki gaya masa ya dinga zama da alwala shine mijinki shine mijinki firki ta tashi daga baccin tana karanto addu'o'i da da ke kusa da ita ce lafiya ki kuwa ba komai mafarki ne to tashi ki sallah ki addu'a sai ki zo ki koma to ta ce mata sannan ta tashi a cikin kwana biyun nan ba karamin jigata mu tallabe ba yau ce ranar da ya samu ya ce a yi masa alwala zai yi sallah duk ya zuge ya fada jalil da ke kusa da shi ne ya ce sanni yaya Allah ya baka lafiya murmushi ya ce na ci sauki jalil ina dada da yi min tuwo wai sai daga ya kira dada ta ce ga ta na shigowa ma asibitin ai sun yi abinci kuma tuwon ne dama ko da suka shigo cikin asibitin aisha ce rike da kwanan abincin da na daɗa gafar ta haskacin cin da sallama ta shiga ita ma ta yi sallama ta bi ta a baya sai da suka gaishe ta kafin ita ma aisha ta ce ina wuni ya jikin allah ya ƙara sauki. jalil ne ya ce amin bu zuwa? da kin zo dada bar na je na taho da safara da motar na fito aisha zuba musu abincin dan allah shiru ta yi don ita har ga allah ba za ta iya bashi ba zuba musu ta yi ta ajiye masa a gefensa shiga jujjuya abincin ne. kafin ya kalle ta ce ko za ki bani ba zan iya ba dare ta kalla yar ta ce ba shi kin ga lazumi nake yi tunda da tsaye a gabansa hankalinsa yake kokarin gushewa duk da tsananin zafin da jikinsa yake yi amma gaba ɗaya nutsuwarsa yake kokarin rasawa bari ku ga na gora a can na karɓo da da kawo ne siyo miki a ake bashi tunda an samu yana cin abincin ai sai a bashi ko fitar da take nan ya fusgo ta ya rungume ta ina saukar mata da zafin numfashi fuskewa ta tana faɗi menene haka jiki na kake so ko kuma ni ko da yaushe kana kokarin taba ni idan sa da ya ciko da kwalla sai kuma can ya ce ke nake so komai naki komai ina so Aisha dan Allah ki aure ni ba na son ka na ce maka astaghfirullah astaghfirullah ya Allah ya faɗa sa na karkarwa dan Allah ki hakuri ina rasa natsuwa ta asan da nake tare da ke kada shi danya shiru kawai dai ta samu guri ta zauna kawai ta tsinci kanta da faɗin ka dinga sadaka dan Allah ka daina barin mai askin kai na yi maka ka dinga shan ganyen magarya to zan yi ya faɗa yana kallanta ki kunna mu ta in kira Jalil sai ya ciro mana sai ya ciro mana kashi a bawa mu bukata ko murmushin da bata san dalilinsa ba dai ido ya bita da su yana faɗin gashi ya mi koyar. duba da ita ma da ta siya mata ta iya kunnawa sai ta kunna ta miƙa masa cikin mintuna da basu gasa uku ba daga an shigo da bakan leda Usman ba ta ce ta raba duk waɗanda ba su da lafiya bai kanta ne ce ni fa kai nake so ka yi musu ba zan iya tafiya ba ya faɗa mata to sai ka dafa ni irin yadda papa yake min da yana raye sai idan ta yi ciko inda Aisha ta ji hawaye na kokarin sauko mata daga idanuwa ya saka ta saurin sun da kanta ƙasa hakan ya ba wa hawayen damar saukowa akan kyakkyawar fuskar tata tana jin wata matsananci kyau duka iyayen nata na taso mata a zuciya mutalib da ke kwance dan jingina da filan da aka saka masa a bayansa ya dago da fuskarsa yana leƙen fuskar ta gani yadda ta yi saurin yin ƙasa da ita bayan sauke kalamin ta na ƙarshe ya subhanallah kuka ke Aisha ya faɗa yana jin zafin sauka hawayen ta cikin zuciyarsa fuskar da ke kwance da hawaye ta ɗago haɗe da cewa ba da wani zaɓi sama da haka a duk lokacin da zuciyata ta tuno min da ahalina musamman ma fere da muka mutukar shakuwa da shi sai na ji duk duniya ta yi min faɗi sosai saboda rashin sa mutalab da ya tsare ta da idanuwa tunda ta fara magana yana kallon yadda take motsa dan karamin bakin nata ya limshe idanuwa haɗe da buɗewa sannan ya ce aisha baki kaɗai mace a duniyarki ga wani marayin a gefen ki da ya taso da daɗi irin wanda yake ji na rashin mahaifiya zan so ki bani dama na mimi ki gurbin mafiyari mamere da babban yayi da naji kina fada ina da tabbaci da kuma yakini akan zuciyata za ta bani ƙwarin gwiwa baki cikakke kulawa ko da 99 ne bisa ɗari ta kowane fanni saboda we share the same pain a mu na rashin iyaye duk ni nawa mahaifin na rayu amma na tabbata hakan zai bamu damar kula da juna tausayawa juna da kuma amincewa juna mu na har abada Inda yake mata magana idanuwansa na cikin nata har lokacin haɗe da madaidaice murya ya saka ta sauke idanuwan nata a ƙasa don ba za ta iya jure ci gaba da kallon nasa ba. Kaifin su yi mata yawa. A jiya zuciya mutallab ya ja ya sauke ya jin bata ce komai ba tare da yin baya ya sake jingina da filan bayansa yana rufe idanuwansa a hankali yana cewa Allah ya ji kansu da rahama. Ta amsa mishi da amin. Ba tare da ta ɗago kanta ba tana wasa da yatsun hannunta. Tsawon mintuna biyar suka kwashe a haka zuciyar kowanne suna buga da wani kalar sauti da ba za su iya tantance kowane iri ba ne musamman ita da ke kallon lamarin da ke faruwa a su kamar wani wasan kwaikwayo a hankali ta dauko kanta haɗe da zuba musu kyawawan idanun ta tana ƙarewa kyakkyawar fuskar tasa kallo kamar daga sama ta ji sai yana cewa wannan kallon fa da sauri ta janye idanuwanta tana ƙoƙarin barin wajen ya saurin riƙo hannunta ba tare da ya buɗe idanuwan nasa ba ina za ki je ki ƙarasa ki ba faɗa min kallon menene kike yi min haka bayan kin kasa karɓar kokon barata me saka baki jin tausayi na Aisha ya kare zancen tare da buɗe idanuwansa yana kallanta hannunta da ya rike ta kalla sannan ta dago kai ta kalle sa ya san me take nufi don haka da sauri ya saka mata hannun yana murza gaban goshinsa hada da cewa sorry I never knew I could love someone the way I love you. Your love drive me crazy, Aisha. Shi saka bana iya controlling kaina. Mutukar zaki min irin wannan kallon da kika gama yi min yanzu. Sorry please. Ina rufe baki da na shigowa hakan ya saka Aisha ta ja bakin da ta shiru ba tare ta bashi amsa abin da yake zuciyarta ba ganin jikin mutalab din da ya dago idanu yana kallanta yayi kwari ba kamar yadda ta fita da bashi ba ya saka da ta fada da fara'ata tana cewa alhamdulillah kace jikin naka yayi sauki eh dada jika taki ta iya jinya ya faɗa yana maido idanuwan sakan Aisha da dauko ta bi baki da hada da cewa kai ka sani dama can iya yi ya kai ka a asibitin Aisha dauki kayan mu tafi tun daga jalil can naga ya kora waje tsabar rashin kunya da sauri ya ɗago kai haɗe da cewa haba dada tafiya kuma fi sabilillahi bayan kina gani na kwance rai a hannun Allah ya faɗa yana langube kai tarar komawa ya kwanta yana jin dobe din da ke kan gadon ya rufe jikinsa da shi hakan ya bawa Aisha dariya dare da ke rafka salati da ce bugun fata za ka yi mana kenan mutallaf ka gama warkewa ka yanzu daga magana sai ya koma kan gare ka naɗe baka da lafiya dare ya da ya sake shigowa dakin yayi dan da azlamarin yayin nasu da ya kasa danne sirrin zuciyarsa a gabansa ya sa shi ya fita Leda kudin da ya shigo da su ɗansu da ke hannunsa ya miƙa wa Aisha yana cewa in wannan riƙe masa. Ki kuma da da zo mu je na ajiye ki a gida ki huta don wannan sa idan naki yayi yawa. Ya ƙare zancen yana dariya haɗe da jan hannun dada saka nufi bugo babbada Gani shi min hannuna da lasarkin wayo. Duk wani abin na sani sarai akan Aisha yake yi. Kuma ni ba zan bari ta aure shi ba tunda ba ta san shi. Yarinya mare ne Allah na zo na aura masa ita. Da ji chance tare shi da matarsa su kunta ta mata. Jajiri ya tsaya yana kallon dada da ta wurce hannunta daga rukon da ya mata tana masifa kafin ya ce haba dada bai kamata ki faɗi haka ba a gani na ke mai iya ba wani labari ne akan ya mutalla shi ɗin ba irin mazan da yake tunani ba ne jajirtacce ne akan duk abin da ya saka a gabansa a ɓangaren kiyaye haƙƙi kuma ke shirya ce akan wannan ɗabi'a ce Don Allah da rike masa ya aure yarinyar nan tunda yana santa Jalil kenan kai tunani da duka daga auren nasa yaushe aka yi da zai dauko zancen ƙara aure ya san matsalar tara mata kuwa ya sani mana dada tunda mun taso cikin irin rayuwar amma ita zuciya ba ta tuna wannan burin da kawai a bata abin da take so sannan ban taɓa ganin yamin talabi yana damuwar da za ta cutar da shi haka ba a ransa ba in ba soyayyar aisha ba yana matuƙar santa sosai da da ko dan ya samu kwanciyar hankali da sassauci a gidan aurensa ki bar shi ya aure ta harara ta maka masa hada da cewa shi faɗa maka baya kwanciyar hankali ne a gidan nasa bai faɗa ba dada amma na san komai tunda a waje ɗaya muke zaune yayin mutum yana son zama kusa da iyalinsa a duk inda ya tsinci kansa hakan ya saka ya tsara wannan tafiya tare da matarsa amma ta ki amincewa ta biyo sa duk da tarin matsalolin da take da su da ya fitali da su gefe nan mutum ya kwashe kuma ya faɗa wa dada a minal cike da son ta amincewa yayin nasa ya aure Aisha ganin yadda yake tsananin santa shiru da ta yi kafin ta sauke ajiyar zuciya cikin cajin tawa jikan nata ta ce Shi shikenan Jalil idan har sun da kansu ta ji tana son sa daga baya zan amince da aure sa idan kuma ba ta so to ba zan tilasta mata ba saboda amana take a hannuna zan kuma yi kokari daga taso shi din dankaran kanta ba tare da shi ya tarsasa mata ba yau da mu ko kefa hajjin bana da ke za a je insha Allah ni zan biya miki mu je mu sauke farali Jalil ya faɗa yana dariya cikin jin daɗin ganin yayi convincing ɗinta dare kuwa harara ta maka masa tana cewa in dai cin hanci ne bana so ka bari jika na ya biya min cewa da mutallab din a can bangaren su Aisha kuwa sida tana fita mutallab ta tashi zaune yana cewa wato dariya kika saka kina son da ta saki kwanta da ni idan ta gudan min da ke murmushi ta saki tana sadda kanta ƙasa tare da cewa tunda ne bata yi hakan ba ai sai ka tashi mu je ka ba bayin Allah nan sadakar dan su samu su rage matsalolin su ko ka faɗa mu mata haɗu da cewa a fara rage nawa matsalolin da kunna baby please yana kwaɓe fuska tare da haɗi hannaye waje ɗaya. wannan karin dariya Aisha ta yi da ta bayyana da duka hakwaranta kafin ta ce to bari na jiya mu talabi shi ce taka matsalar Idan su cikin nata yake cewa su ne matsala ta Aisha ba kuma son kowa ba face naki ke kaɗai kamar yadda na faɗa miki ki taimake ni ki tausaya wa raunin zuciyata da ke cike da ƙaunarki ba ka ganin cewa babu dacewa tsakaninmu kuma idan na hakan na yi son kai so baya duba dace Aisha haka kuma idan kin so kanki baki laifi ba waje na. domin shi na aikata wajen zaben ki a cikin yan mata murmushi ku cewa Aisha cikin abin da ya faɗa tare da cewa yanzu dai mu ajiye wannan a gefe ya mutalla ni abin da ya kamata ni so daga baya mai wannan zancen ko kuwa Baya da zaɓin da ya wuce yadda ta ce, saboda ba zai iya musa mata ba ko kaɗan. Cikin ƙarfin hali ya janye nobel ɗin da ke lulluɓe da rabin jikinsa, ya zuro ƙafafuwansa ƙasa. Takalmin da ke gefen gadon ta janyo masa ya sa, sannan ya fara ƙoƙarin miƙewa. Tana tsaye a gefe tana kallon sa. Da gangan ya baya kamar zai faɗi, ta saurin miƙa hannu ta riƙosa tana cewa, kai a hankali ya mutallab. Dago kansa yana kallon ta, tare da sakin murmushi. Yana ƙoƙarin zari hannunsa da garkon da ta yi masa ta ce, ni ka bari na taimaka maka Da kare zancen tana bada step ɗaya tare da kallon yadda shi ma ɗaya kafar tasa zai taka wani limshe idanuwa mutum tallafi yana jin wani abu na tsirga masa inda ya kasan tafin kafarsa har zuwa tsakiyar kansa a hankali take takawa da shi ya saka fito daga cikin rumɗin ɗin da yake kasancewa ba nisa da medical ward ya saka suka nufi can dukun ɗaki ne jere da gadajen marasa lafiya suna wa ya janye hannunsa daga cikin nata yana cewa tsaya daga nan bari na shiga kada su kalle minki ya ƙare zancen yana kallon yadda abaya jikinta ta lafiya mata tare da jin tsika jikinsa na zuba jin idanun sai ya karɓi da kuɗin a hannunta sannan yana nufi ciki yana kaiwa bakin kofar jalil da ya taso lokacin da ya hango su ya karaso wajen tare da riƙe sai na faɗi ranka ya daɗe sannu ya jikin sai da ya ɗauko kai sai kalli juna sannan ya ɗauke kai ya ce yawa jalil ashe ba ku wuce ba eh ina da ne ta zagaya duba marasa lafiya daga haka bai sake cewa komai ba suka shiga suka dinga zagaye gadajen marasa lafiyar Jalil rike da da kuɗin yana miko mu tallaf shi kuma yana ba marasa lafiya. Haɗu da yi musu ya jiki. Haka suka ci gaba da zagayawa wat by wat, Aisha na biye da su har sai da kuɗin suka kare tas sannan suka dawo. Kallon Jalil ya haɗa da cewa ka je ka cire wasu ko da makarantun almajirai uku ne a sake kaiwa a yi sadaka. Oki ka ya daɗi, Allah ya ƙara sauki. Jalil ya faɗa na yi masa sallama sannan ya bar ɗakin. Kallon Aisha ya ce, San da kokari kin sha yawo ko? ba komai ai na saba don muna yin fiye da haka ni da mafiyar kai dai nake cewa idan ba sai ka sake wata jinyar bata ta kafafuwanka ai kasancewa ke a dama na bai sani jin gajiya ba ko kaɗan kafin ta bashi amsa wayarsa ta ɗauki ƙara hannu ya mika ya ga mai kiran kamar ba zai ɗaga ba sai kuma ya daga tare da jan ajiyar zuciya yana saukewa tun kafin ya karasa kai waya kunnensa ya ji cikin ɗaga murya tana cewa wallahi da tallahi matallabi ina nan ina jiran ka ka je ka dawo ka same ni kai da munafukan yan uwan naka da ke tare da kai sai na nuna maka kuskuren ka na bijiro min da zancen ƙarin aure bayan ko watanni hudu ba mu rufe ba sai na saka da na sanin ba wata mace damar shiga zuciyarka har da tunanin takara da ni a ka minal wannan ita ce soyayyar ita ce soyayyar da yake min da za ki kira ina kan garin asibiti kina faɗa magana san ranki wannan kuma matsalar ka ce ba tawo ba ina nan ina jiran ta shege da ta yi kuskuren aurenka tare da biyu ka don wallahi sai ta koma inda ta fito ita kadai to shikenan naji ba faɗa miki man da lafiya ba ne an faɗa min amma me zan zo ne maka ka je wuce ka shirya aura sai ta kula da kai haka kika ce eh na faɗa Minal ta faɗa kai tsaye tana jin haushinsa ta ji ya kashe wayarsa kansa na wani sara masa kansa ya shiga tambaya me yasa kai kasa gujewa abin da ya fi tsana a rayuwarsa me yasa Minal ta sauya masa haka zuwa irin matan da ya fi tsana a rayuwarsa da ban san darajar mazajensa ba dago kansa yana furta Allah ya sauki a cikin zuciyarsa ga mamakinsa sai ga Aisha bata cikin ɗakin dan da fahimci da iyalinsa yake waya ta bar ɗakin a jiya zuciya ya ja ya sauke sannan ya ɗanyi baya ya kwanta zuciya su cike da damuwa akan minal a bangaren minal kuwa tana jin ya kashe wayar ta yi jifa da wayar ta fashe da wani irin kuka mu mutallaf da zai saka mata da haka me suka ya zaɓi tozar ta a cikin ƙawayenta da za su ji labarin kawo mata kishi a cikin watanni hudu da aurenta me mutanen gari za su ce a kanta da ƙarin auren mijinta baya son ta ne ko kuma dai wata ya gani a waje wacce ta fita tambayoyin da ta rika jefowa kanta kenan tana kuka har Asiya ta shigo ɗakin ta isko a haka da sauri asiya ta ƙaraso wajenta tana dafa ta minan lafiya kuka me yake yi haka asiya me zan yi in ba kuka ba aure ba mu tallaf zai yi wata mutum ba zai aura bayan ni asiya na shiga uku a ranar asiya ta dalla mata cikin ranta ta ce ai miki shiga uku ba yanzu dai zaki shige ta tunda Allah ya haɗa ki da umma a zahiri kuma cewa dai ki yi hakuri minal ki kwantar da hankalinki ki saka a ranki 'yar aiki ce zai kawo muku dan ba a hannunki kaɗai ba a hannun mu da na umma ma sai ta ci ubanta sai ta yi nadama shigowa gidanki wallahi Asiya ba za ki gane ba, ni fa ko a mafarki san ba na son mu talabe tarayya da wata macen, balle a zahiri. Wayyo Allah na, na bani na lalace. Minal da faɗa cikin kuka tana sake fashewa da wani kuka. Haka Asiya ta cigaba da zuga ta tana hure mata kunni akan abubuwan da za ta yi wa mutallab da hucewa cikin da zai yi mata, haɗa da tugu da makircin da za su shirya wa amaryar idan an kawo ta. Haka ya sa Minal ta ɗan sanyi a ranta, tare da sakin jikinta. Sannan Asiya ta miƙe tana cewa, yau me zan dafa mana? Dan ta dawo nan da zama. a ɗayan ɗakin Minal take zaune da abin da kika dafa Asiya Minal ta bata amsa tana zamewa kan kujerar da take zaune ta kwanta kicin Asiya ta nufa ta dora musu da wata taliya shaf-shaf da kifin gwangwani ta dafa ƙwai guda hudu ta zubo mata ta a filet ta zo ƙwai ƙwaya ɗaya kai, bayan ta baɗe abincin da maganin da umma ta bata ta kawo mata sannan ta koma kicin ta zubo nata ta ɗoro sauran kwan guda uku ta nemi waje ta zauna tana ci a ɓangaren umma kuwa yanzu abubuwa sun fara sauyawa ta ɓangaren abba da anta amarya saboda da anta amarya ta dage da azkar na safiya da maraice haka ma idan za ta kwanta tana tofe jikinta da addu'o'in tsari da imam matan walid idan ta zo take koya mata dan yarinya akwai nutsuwa da kuma girmama manya hakan ya saka ta dauki anta amarya tamkar ta mahaifiyar kuma da yake duniya makaranta an amarya ta yi karatun ta yanzu sai ta jaci a jikinta ita ma ba tare da ta sa girman kai ba take zaunawa su yi hira abin su. tana faɗa mata addu'o'in tana rubutawa har ta so mu haddace wasu daga ciki tana yi ba dare ba rana kuma tana yi wa abba tofiya abinci shi ma yana ci idan ta sami keɓewa da shi kuma in umma ta fita takan shaida masa ya tashi tsaye yin ibada da kuma azkar sai gashi Allah ya taimaka ya fara dawowa cikin hayyacinsa har yana iya turjewa ga wasu abubuwan da umma ke saka shi musamman ta fannin an amarya da ya fara nuna mata cewa matarsa ce ba ta isa ta saka masa shamaki da ita ba haka ita ma an amarya duk wani tsoron umma da kwarjinin da take mata tana bautar da ita ya fara cirewa sai dan abin da ba za a rasa ba imam kuwa banda gaisuwa ba abin da yake shiga tsakaninta da umma Dan dangin abba kaf babu wanda bai san halinta ba shi saka mahaifinta da yake kanin abba ne ya gargade ta da duk wani abu da zai hada ta da umma da ke haye shi baya so wannan dalilin ya saka duk inda umma ta so ta ja ta a jiki ta kasa sai ta dora mata karan tsana Walid kuwa Sani Talab ya ajiye sa ɗaya daga shagunansa na kayan abinci yana tsaro idan ya taso makaranta. Sosai Imam da Fanda ke shirya tsakanin su, kasancewa su ya zo ɗaya. Shi saka ba wanda ya san tsakaninsa ta mazan su. Za su kashe su binne ba wanda ya sani wajen kokarin ganin yadda za su faranta wa wanda ya saka zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidajen auren su sosai dan daga jalil din han walid sun dan ƙara kiba da haske alamu suna cikin kwanciyar hankali kuma suna samun kulawa a wajen matayen nasu alhamdulillah ta hanyar zakar gida anan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na 38 Kucewar kasancewa ta shi tsakar gida ku cula da kuma ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci wa time sharing a group groups ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.